Hukumar gidan rediyon Breeze FM wanda gwamnatin jihar Nasarawa ta rushe ta ce ta shirya tsab don shigar da gwamnatin gaban kuliya. A taron manema labarai da daraktocin gidan rediyon suka kira sun bayyana cewa gwamnatin jihar ta Nasarawa bata bi matakan da suka dace wajen rusa gidan rediyon ba. Mr. Nawani Aboki shine ya mallaki gidan rediyon na Breeze FM. Mutanen Nasarawa sai sun ce dole a kai shi kotu in magana cewa mas namu tana tana kawo ciwo akwai mas guda 21 a cikin garin lafiya kuma ba wai akan hanya ma gidaje mutane namu ne kawai akwai damuwa ko lokaci zamu doke mutum da mutum ra'ayin shi daban da na gwamnan mukan kawo na fatin gwamnan an bani cofo na gidan zama amma kuma NGO da nake aiki da shi za ta kenan shekaru mu goma sha takwas tun sun ce mana a ya kun wannan gidan rediyo da mace ah, akwai damuwa da ce eh, akwai damuwa mace to me ya kamata mu an je ku je ku applying muka yi application ga sun nuna muku duk wani muyi yi nan muka kai ranar juma da safe kenan sun ce a ah, su akwai strike su ba su karba takardu daga hannun mu to a juma ranar da yamma aka zaka rubuta demolition safe sai ga trailer da bulldozers sun shigo suna tabbuka ba su bayan muna mamaci a ah, ga kayan mu bari mu gama jiba kayan nothing A ɓangaren gwamnati kuwa, kwamishinan yada labarai da raya al'adun gargajiya a jihar ta Nasarawa Abdulhamid Yakubu Kwara ya ce takardar mallakar fili da aka ba mai gidan rediyon don ya gina gidan zama ne ba gidan rediyo ba. Eto mu zancen kai mu kotu wannan ba za ka dake mutum ka kuma hana shi kuka ba. Matsayin mu guda ɗaya ce. Takardar nan an ba shi ne don ya gidan zama ba ya gina gidan rediyo ba. Kuma gidan da aka ba shi ya gina ya gina. inda ya gina ya kafa rediyon nan kafin ya yi wannan gini ya kamata ya samu hukumar raya birni su ba shi approval su tabbatar mishi da wannan kafin ya gina wannan tunda mu mun tabbatar cewa mun bi duk abin da aka yi an yi shi ne bisa kan ka'ida in yau ya buƙaci fili yana so ya gina gidan rediyon shi kuma ya bi duk ka'idodi ya gina kayansa ba wanda ya hana shi na kuma zanta da waɗansu dattawa a jihar ta Nasarawa wanda suka nuna rashin jin daɗin su da matakin da gwamnati ta ɗauka na rushe gidan rediyon ni ne ambassador Polycarp Azige ko da wuri nan masauki ne gida ne ba wurin abu nan ba ai dukiya an riga amfani da dukiya nan za a ba da lokaci na ai ko mutum yana zaman gidan haya ne za a ba shi lokaci ko ya kimsa kayansa kafin ya bar gidan sunana honorable matiya ta akwai mu mun saba a lokacin military government har zuwa civilian government ba mu taba gagurin da an ce an rushe gidan rediyo ko kuma television ko kuma wani abu haka ba ba ba mutane dalilin abin da ya sa ya faru ba Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.